Nana Halimatu Sadiya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka raina fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin yaya sunan mijin Nana Halimatu Sadiya? Ga wanda ya yi nasarar ba da wannan amsar daidai akwai cikwici wanda Abubakar Saddiq Amala Ushishi ya bada domin baiwa wanda ya yi nasarar amsa wannan tambaya. Shin yaya sunan mijinta? Eh gaskiya ba a bamu fatawan wannan ba. Ma'auya. A'a.

ke muku sallama daga nan tashar Daza TV. Daza TV kafar sadarwa mai isarwa. Duba da cewa har yanzu muna cikin watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato watan Maulidi. Muna kawo muku shirye-shirye ne domin raya wannan wata. A baya mun zo muku da wani shiri inda muka zaga domin tambayar al'umma wakan da aka tarbi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yayin da ya hijira daga garin Makka zuwa Madina. Yau za mu ɗora a kan shirin da tambayarmu na yau mai kamar haka. Nana Halimatu Sadiya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka raina fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Shin yaya sunan mijin Nana Halimatu Sadiya? Ga wanda ya yi nasarar ba da wannan amsar daidai akwai cikwici wanda Abubakar Saddiq Amala Ushishi ya bada domin baiwa wanda ya yi nasarar amsa wannan tambaya. Ku biyo mu domin jin amsar daga bakin al'umma. Daza TV kafar sadarwa mai isarwa. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Am ya suna malamin? Sunana Abbas. Malam Abbas. Nana Alimatu Sadiya. tana ɗaya daga cikin waɗanda suka reni fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin yaya sunan mijinta ma'awiya na ma'awiya shin ya sunan mijinta ya shige mu ƙoƙarta dai ki tuna yanzu dai gaskiya Allah alam sai na dai baban su dai hmm, gaskiya na manta ya shige mini gaskiya gaskiya ban san sunan mijinta ba kokarta dai ga dan jina. wallahi ban sani ba sai da na gaskiya gaskiya na Shin yaya sunan mijinta? Eh gaskiya ba a bamu fatawan wannan ba a'a anya kuwa gaskiya mun dai san halima sosai cewa ita tare ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ko malamai ma yawanci da wuya ki ji an kawo tarihi akan mijinta da wuya sunana usaina usman malama usaina Nana Halimatu Sadiya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka reni fiyayyen halitta a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin yaya sunan mijinta? Abu Kamshatu. Sunan mijin. Allahu akbar. Ga tukwicin kina ansa wannan tambaya. Alhamdulillah. A ah, hafi mauludi. Na manta ba. Dan ta sinadari. na komai a cikin ban mm, matan habu raira ke mijinta sunan shi habu raira jama'a duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sunan mijin na na halimatu sabiya shine haris ibn abdul uzair ko kuma abu habasha ku biyo mu domin jin shirye-shiryen da muke da shi cikin wannan watar a tashar daza tv daza tv kafar sadarwa mai isarwa za ku iya samun mu a kan youtube channel namu wato daza tv tiktok da kuma facebook mun gode daza tv kafar sadarwa mai isarwa